baki mai yanka wuya. Matasa a Najeriya na ci gaba da nuna cewa wannan karon fa da gaske suke yi a fafutukar ganin sun karɓe madafun iko a zaben shekara ta 2023. Jama'a Assalamu alaikum. Yanzu haka dai ana ci gaba da samun ƙarin masu bayyana aniyar su ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaben shekara mai zuwa ta 2023. Na baya-bayan nan sun hada da gwamnan Nyesom Wike na jihar Rivers daga kudu maso kudu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP mai adawa da kuma a jam'iyyar APC mai mulki ministan sufuri Rotimi Amechi daga kudu maso kudu da kuma mataimakin shugaban ƙasa mai ci yanzu Yemi banjo daga kudu maso yamma. to sai dai kuma ana ci gaba da zafafa batun baiwa matasa dama a matakai daban-daban a zaɓen mai zuwa ana magana cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba ni ba zan kira kai na saurayi ba amma ko ba zan kira kai na tsoho ba saboda kai ya zama kamar wata, wata gada ko kuma wata, wata, wata, wata mahaɗa wadda ke tsakanin matasa da kuma waɗanda suke tsofaffi kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuntuɓa ba wanda yake da ƙananan shekarun da ya kai ni wanda shekaruna da duk ayyukan nan da na yi duk sanin najeriya da allah ya bani da duk fahimta ta hulɗa ta gwamnati da allah ya bani har yanzu shekaruna hamsin da shida kuma matasan najeriya suna cewa a kawo musu shugabanni waɗanda suka fi kusa da su waɗanda suka fi fahimtar su da kuma yanayin da suke ciki saboda duk waɗannan dalilai sun gaji cewa da da allah idan allah ya ba wannan matsayin aikin nan za mu iya shi gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal kenan sa'ad da yake bayyanar da aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben shekara mai zuwa inda kuma yake jaddada fafutukar da ake yi ta ganin an baiwa matasa dama domin su gwada tasu bajinta a ƙasar da yanzu haka take fama da ƙalubalen tsaro da tattalin arziki. To ko baya ga shugabancin ƙasa a matakin jihohi ma an sami matasa da suka nuna sha'awar tsayawa takarar gwamna kamar a jihar Jigawa. da kuma jihar Sokoto inda Sagir Dalhatu Bafarawa matashi ɗan shekaru 38 da haihuwa ya sayi takardun neman tsayawa takarar gwamnan jihar wanda shi ma ya ce bukatar shugabanni masu jini a jika a Najeriya ne ya karfafa masa gwiwar fitowa takarar gwamna. Jama'a da ƙungiyoyi su ne suka haɗu suna ta kira a hito takara. Na je na samu party leaders na samu elders na faɗa musu ga abin da mutane ke da ƙuduri a kaina. da same ƙungiyoyi sun ka haɗa kuɗi sun ka je sun ka sayo fom na tsayawa takara sun ka bani fom na cewa gashi don Allah in cika don suna son suna ra'ayi da ni in tsaya takara duk yawancinsu abin da suke cewa ga matashi mai wanda adda experience ɗan gwamnati da harka kasuwanci na private sector to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama su taka rawa amma muna son ga cewa lokacin da aka ba mu jagoranci ministry of environment a jihar sokoto ƙarshen mai girma gwamna right honorable aminu waziri tambuwal ya ba mu dama mun zo min unhani da experience mu da ilimin da allah ya ba mu gwargwado mun ga cewa jihar sokoto mun kawo wani sauyi akan harkar muhalli so suna ganin cewa tun da ni ina cikin gwamnati kuma na ina koyo daga mai girma gwamna na koyi abubuwan da ake yi so ya kamata a ce saboda ci gaban gwamnati a samu cewa ina cikin waɗanda a sahun gaba na neman wani abubuwan. To sai dai ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan tasirin gwada matasa a madafun ikon Najeriya, inda ake zargin dattawa sun yi kaka gida, lamarin da kuma wasu ke ganin shine ya haifar da tarnaki ga ci gaban ƙasar. amma bari mu soma da jin ta bakin wasu matasan ƙasar kan lamarin. Sunana Comrade Imran Muhammad Tsafe wannan tambaya ce wadda take da amsa kai tsaye na iya cewa tabbas lallai matasan najeriya a shirye suke kuma sun shirya tunkara kalubalen da muke ciki saboda duba da la'akari da cewa shi fa matashi yan aka ce matashi idan zai yi zai yi in ba zai yi ba ba zai yi ba dattawa uwayenmu da kakanninmu da yannanmu sun gaza kuma akwai abubuwan da cewa lallai tabbas kuma su kansu hands down sun tabbatar da cewa sun gaza waɗannan ƙalubalen wallahi babu mai iya tunkara su kai tsaye in ba matashi ba in muka lura da uwayenmu da suka wuce na baya ko da suka mulki najeriya mafi akasarinsu duk matasa ne lokacin kuma mun ga irin rawar da suka taka da irin ci gaban da aka samu to ko yanzu in ba haka nan suka haƙura suka bari matasan suka ɗauka ba wallahi babu ranar da za a samu ci gaba. sunana alin gwanjo daga jihar zamfaran najeriya gaskiya halin da ƙasa ke ciki bana ce matasa za su iya za su iya shiga harkan zaɓe ba ko wani abu saboda halin da ƙasa ke ciki an takura mu da talauci da fargaba da abubuwa da yawa da yunwa yadda 'yan siyasan suna amfani ne da wannan suna son su yi amfani da matasan ne yasa suke tara mana talauci da yunwa da bala'i da rigingimu da suka yi yawa amma halin da ƙasan ke ciki yanzu duk matashin da zai ce zai iya gaskiya ba zai iya ba kawai yana haɗi ne sunana honorable abdulaziz isa silva ba kowane matashi ke da zarahi ko yake da hali ko yake da kuɗi da zai fito yanzu ya yi siyasa a wannan karnin da muke ciki me yasa haka ko shi ne an riga an ɓata siyasa an riga an ɓata ta da kuɗi ma da ka da kuɗi duk yadda hake da wani political plans kake son ka kawo gyara ko kuma kake da muruba yin gyaran ma damat kai baka da kuɗi ko kai ba da wani bane abin kamar ba zai yi ba gare ka To kuma dai menene injinas Tura Ashir Sharif shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya. Lokaci yayi da za a ba matasa dama, su kuma su baiwa mara ɗakunya. Su wa'annan masu shekaru wani lokacin za ka yi suna kafa hujjoji da cewar wai ai ga ƙasar Amurka ta sa ɗan shekara tamanin a mulki ga Italiya ta sa ɗan shekara tamanin da biyar. To abin da ba sa duba shi shine wayannan ƙasashe su sun riga sun kafu sun daɗe da samun shugabanci kuma sun kafa duka institutions ɗinsu sun tsaya kan kafafunsu suna aiki mu kasashe irin namu da komai namu bai zauna daidai ba ba wani abu da yake tafiya daidai in ka dubi duka institutions da muke da su na tsaro na tattalin arziki na ilimi na lafiya na mene babu wanda ya zauna da gindinsa to ka je ka ɗauko masa mutumin da ba zai iya maka aiki na awa bakwai ko takwas ba a rana ka ce shine shugaban ƙasa to kai ma ka san ka siyo kanka matsala da haka ya kamata wannan lokacin haka tun da an bawa mai shekaru da yawa ya an jaraba daga da demokuraɗiyyar nan ubasan ja shekara takwas buhari ya shekara takwas masu manyan shekaru so da haka ya kamata a kyale masu ƙananan shekarun a ba su dama su yi kuma shi wannan abin shi ne da janyo lalacewar al'umma da babba mai shekaru ya zo ya shiga cikin ƙannansa yana takar abu ɗaya da su to shi sa sai al'umma ta tashi zama to ba babba ba yaro a cikinta saboda yaro yana kallon abin da ya zo yake nema babba wanda ya kamata shi ya zauna ya zama uba ya dinga bashi shawara yana tarbiyyar shi na koya masa abin da ya kamata ya zo ya ce shi ma nema yake da shi da shi to ka an samu matsala saboda mu muna mu muna goyon bayan su masu shekaru daga arba'in zuwa 60 din nan 65 su tashi tsaye su hada kansu su nemi shugabanci na sai kuma in sun karɓi mulkin nan su yi wa mutane adalci su yi abin da ya kamata kar su za su shiga gaba tafiya yadda aka saba tafiya ana gwamnati da sharholiya masu fashin baki ciki har ma da ku kun yi ta nanata irin mawuyacin halin da najeriya take ciki a halin yanzu taɓarɓarewar tsaro kuma bayan tattalin arziki da dai sauransu anya kana ganin matasa za su iya fuskantar wannan kalubalen idan aka ba su dama a yanzu tabbas irin mutanen da suka fito akwai masu daga cikin masu ƙananan shekarun akwai waɗanda suna da gogewa da iyawar da sanin ya kamata da za su iya shugabancin kasar a yanzu kuma suna da karfin jini da karfin kwakwalwa da karfin tunani da kuma suna da lokaci da za su iya tsayawa su yi aiki na awa goma sha ko zuwa awa ashirin a rana domin a ga an dawo da ƙasar kan tafarki na daidai duk shugabannin da ake yabawa sun taka wata rawar gani a najeriya ka duba shekarunsu a lokacin da suka shugabancin tun daga kan marigayi abubakar tafa balewa ka duba shekarunsu a lokacin da suka yi shugabancin irin nasarorin da suka sama sannan ka duba ta wayannan masu shekarun da yawa da aka zo aka fara bawa nan wannan zangon za ka ga cewa za ka ga bambancin eh, kilale gashi ana ganin su a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri Godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.